To ga mu dai a Ama Awards kuma za mu fara da wato babban wa. Amma dai an ce magana a bakin mai ita ya fi sosai ma kuwa. So za mu so wato ka gabatar da kanka da kanka. Oh yeah, bossa, bossa, bossa. This is Ama Season 6. My name is Tiwa Shaban, aka Mr. Shaba, right here. Yeah, I'm a movie producer. I'm a film actor, entertainer, promoter, etc., etc. Wato kasani wato a uh, tarin Hausa movie industry wato ba mu da wani award uh, muke ji da shi, muke tikawo da shi, muke sa ranarsa ta zo. kamar ama award shi yasa zaka ga cewar 100% uh, i'm happy not only me all the people around zaka ga kowa yana murna ne yau rana ama award dina that's why you see all to ba mu sani ba kai wata kwanciyar tsiya ne zamu wato sa rai da wato kwasar wato uh, awards tun da mun san amma ba ga kwasa ba kana da wakili to ban sani ba wakilin naka ya fito shi ma ama awards wannan shekarar koya abin yake gaskiya ne wato kasan award irin wannan yana da kyau jaruman fina-finan hausa masu shirya fina-finai mawaka su shigo su yi participating wannan shine hanyar da za mu taimakawa wanda yake organize din wannan award din don haka ni na shigo da fim ina barazana na shiga all categories sannan akwai ɗana freeboard shaba aka sani shi ma ya shigo da waƙoƙi kala daban-daban muna sa ran Allah ubangiji ya ba mu sa'a a wannan rana amma mai malam shafa mun gode